Hello guys, welcome da sake haɗuwa da kwa sabon bidiyo. A wannan bidiyon zan yi muku bayani ne yadda ake download na film a cikin Facebook. To idan kana so ka yi download na bidiyo a cikin Facebook, kana buƙatar application ɗinka na Facebook ko Facebook Live ko Facebook haka sai ka buɗe shi ka shiga ciki kamar yadda kuke gani wannan. bayan ka bude application na facebook sai ka je inda kaga ga bidiyon da kake so yake misali kamar wannan bidiyo na kokowa da kuke gani na sama idan muna so mu download da shi akwai ɗigo guda uku a hannun dama can sama in kun kula da shi to shi za ka taba kana taba zai kawo na rubutu nan ka kulle na can karshe copy link sai ka taba shi zai rubuta link uh, copy to clipboard sai ka yi minimize daga nan ka fita ka je operar ka bayan ka buɗe oferan ka sai ka taɓa adres ba na can sama daga nan sai ka riƙe wajen da hannu kana sakewa zai kawo maka paste kun ga ya kawo sai ka taɓa wannan pasting ɗin zai ajiye wannan adireshin da ya kawo yana jin adireshin nan sai ku kula a gaban akwai abin da inda ka rubuta go a gaba sai ka taɓa go ɗin so da zaran ya kawo wannan fuskan za ku kalli ga bidiyon nan sai ku taɓa wannan alamar play na tsakiyar na bidiyon ba zai downloading ba sai ya nemi account ɗin facebook ɗinka ka ɗora a kan opera daga nan sai ka rubuta sai ka taɓa login save password kun ga ya kawo downloading sai dai kuma bidiyon zai dan bata mana lokaci idan zamu yi downloading shi bari mu bar wannan bidiyon sai mu sake koma mu dauko wani fim daban ku gani stop delete nashi bari mu je mu dauko wani mara nauyi minimize za ka yi ka fita sai ka je kan facebook naka in ce facebook lite bari mu yi refresh mu ga wani sabon bidiyo da yauwa misali kamar wannan bidiyon idan muna so mu dauke shi kamar yadda muka yi na farkon sai mu taɓa ɗigo guda uku nan copy link sai mu je kan facebook namu a opera daga nan sai mu paste na wani link din a sama pasting go alamar go na gaban taba shi kun ga ka bidiyon sai ka taba bidiyo din to wannan mutumin mai da nauyi bari mu ɗauke shi mu gani download ga bidiyon nan bai da nauyi har ya gama downloading ɗin shi ma to yana gama na downloading ya riga ya shiga memory ka za ka iya fita ka je wajen kallon bidiyon ka misali mx player nan kana zuwa za ka tarar da shi a cikin download folder download zai aje yanzu kuma ga fim ɗin ma kun gan shi ba ga bidiyo ɗin ba to da wannan bidiyo ne na ka ƙarshe wani fim na wannan sati nan sai mu sake haɗura ko wani sabon bidiyo da na sake ɗaura na nan gaba ah, kada ku manta ku yi subscribe kuma ku yi like ku yi sharing da yan uwa bakan abokan arziki na gode na gode sai mu sake haɗura da a sabon bidiyo